الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة كان حديثنا في الأسبوع الماضي حول هذه الآية وحول أصناف الأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه وقد ذكرنا من هذه الأصناف من اتخذ دينا غير الإسلام وعبد غير الله فمهما اجتهد في عبادته ومهما عمل من عمل فإن الله سبحانه وتعالى لن يتقبل منه لأن الدين عند الله الإسلام وأن الأعمال لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا قامت على الإيمان الصحيح الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وذكرنا من أصناف الأخسرين أعمال الذين انحرفوا في اعتقاداتهم حتى لو بنوا أعمالا صالحة حتى لو عملوا أعمالا صالحة لكنهم مع فس لكنهم فاسدوا أقاعدهم فإن هذه الأعمال لن تشفع لهم ولن تنفعهم وذكرنا من نماذج ذلك الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكثره الاعمال بكثره الطاعات بكثره الصيام والصلاه وقراءه القران لكن مع ذلك يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه ومن أسناف الأخسرين أعمالا عباد الله الذين يتقربون إلى الله عز وجل بأعمال لم يشرعها الله في كتابه ولا, رسول ولا رسوله في سنته فالأعمال لا تكون مقبولة حتى تكون موافقة لما في كتاب الله عز وجل ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكرنا من على هذا المنبر ما يتعلق بخطورة الابتداع في الدين وأن البدعة في الدين مردودة عند الله وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فكل من تقرب الى الله باعمال ليست مشروعه في كتاب الله ولا في سنه رسوله من من صلاه او صيام او اذكار او ابتهالات او ترانيم او اناشيد أو أعياد بدعية ما أنزل الله بها من سلطان مهما اجتهد الإنسان في هذه الأمور التي لم تكن من شرع الله عز وجل مهما اجتهد الإنسان فيها وعمل وسعى وتعب عليها فإنها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودة على صاحبها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا تجتهد يا عبد الله فيما لم يشرعه الله ولا رسوله في سنته لا تجتهد في هذا الزم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعمالك تمسك بها سل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وصم كصيامه وأد الطاعات كما شرعها لك فلا تتجاوز حدود ما أنزل الله على رسوله ولا تبتدع في دين الله ما لم يشرعه الله ولم يأذن به فإن هناك أناسا ذهبت أعمارهم في الابتداع في الدين ومخالفة نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإحداث أعمال وطاعات وأذكار ما أنزل الله لها من سلطان فإن هؤلاء مهما عملوا فأعمالهم مردودة عليهم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما روي عنه من وجوه متعددة الاقتساد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ويقول أيوب ابن أبي تميمة السختياني ما مجد ما ما ما, ما ازداد المبتدع اجتهادا في بدعته أو ما ازداد صاحب بدعة في بدعته ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا في بدعته إلا ازداد بعدا ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كل عبادة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فالأعمال لا بد أن تكون موافقة لشرع الله عز وجل قبل أن تكون مقبولة عند الله فالذين يفنون أعمارهم في أعمال بدعية هؤلاء يندرجون تحت قوله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعة ومن أصناف الأخسرين أعمالا المراؤون والمعجبون بأعمالهم فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبده عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه إلا إذا أخلص صاحبه النية لله عز وجل فإن هذا أصل لقبول الأعمال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فلا بد أن يبتعد عن الإشراك بالله بأن يعمل لغير الله فلذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اول من يقضى عليه يوم القيامه رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به فيعرفه الله نعمته فيعرفها ثم يقول ماذا عملت فيها فيقول اي رب قاتلت فيك او جاهدت فيك حتى استشهدت فيقول الله عز وجل كذبت إنما قاتلت ليقال جريء فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار ثم يؤتى برجل قد تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيقال فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقال ماذا فيقال له ماذا عملت فيها فيقول اي رب تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القران فيقول الله عز وجل كذبت انما تعلمت وعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار ثم يؤتى برجل قد أعطاه الله ووسع عليه من أصناف أمواله فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول له الرب ماذا عملت فيها؟ فيقول أنفقت في سبيلك وتصدقت بها على على عبادك فيقول الله عز وجل له كذبت إنما فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيصحب على وجهه ثم يلقى في النار فهؤلاء أول الثلاثة تسعر بهم النار تسعر بهم الجهن تسعر بهم جهنم يوم القيامة فهؤلاء الثلاثة مع أن الدين لا يقوم إلا على أكتاف هذا الجنس من الناس لا يقوم الدين إلا على كتف عالم يعلم الناس ويدعو إلى الخير ولا يقوم الدين إلا على كتف مجاهد يجاهد للدفاع عن دين الله ولا يقوم الدين إلا على يد إلا على كتف رجل غني ينفق أمواله في سبيل الله لكن لما كان هؤلاء الثلاثة الذين لا يستغني الدين عنهم لما كانت أعمالهم ليست لغير الله إنما فعلوه لأجل الناس ولثناء الناس ومدحهم كانوا أول من تسعر بهم جهنم فلا بد لمن أراد أن يكون عمله مقبولا عند الله مجزيا به لابد أن يكون على أساس أن يقوم على أساس الإخلاص لله وأن يفعله لله لا يفعله لغير الله والا يعجب باعماله مهما كبرت ومهما كثرت فان العبره عند الله بالقبول انما يتقبل الله من المتقين وليست العبره بكثره الاعمال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث جندب ابن عبد الله ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال له عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت لفلان وأحبطت عملك لماذا لأنه أعجب بأعماله وكان ينظر إلى الآخرين نظرة احتقار ويريد أن يكون حائلا حجابا بين الله بين رحمة الله وبين عباده فكان ذلك سببا لحبوط عمله لقد أحبطت عملك لقد غفرت له وأحبطت عملك فلا تعجب يا عبد الله بأعمالك مهما كثرت فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منك وهذا نبي الله إبراهيم وهو من هو في إخلاصه وقربه ومنزلته عند ربه يقول مع ابنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فاسأل الله القبول لأعمالك فلا تعجب بها ومن أصناف الأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في هذه الحياة أولئك الظلمة الذين يظلمون الناس في أعراضهم وفي أموالهم وفي حقوقهم فهؤلاء مهما قدموا من أعمال حسنة جليلة في هذه الحياة فإنها ستمحى أو تعطى لمن ظلموه يوم القيامة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه خثيرة من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل يوم القيامة من كان عنده مظلمة, مظلمة لأخيه من عرض أو مال أو شيء فليتحلله منه قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم قبل أن يكون لا دينار ولا درهم فلي فإن كان له عمل صالح أخذ من عمله بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيحمل عليه ثم يطرح في النار وثبت أيضا في صحيح البخاري في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه واذا فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذت من سيئاتهم فيطرح فيلقى عليه فتلقى عليه ثم يطرح في النار وثبت في مسند الامام احمد وابي يعلى وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الشيطان قد يئس ان تعبد الاصنام في ارض في ارض العرب ولكنه سيرضى بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامه واتقوا الظلم ما استطعتم واتقوا الظلم ما استطعتم فان الرجل يجيء يوم القيامة بحسنات يظن أنها تنجيه من النار فيما يزال عبد يقوم يقول يا رب إن عبدك هذا قد ظلمني إن عبدك هذا قد ظلمني فيقول الله عز وجل أمح من حسناته فما يزال كذلك حتى لا تبقى له من حسناته وإن مثل ذلك مثل قوم سفر كانوا في فلاة من الأرض فافترق فتفرق القوم ليحتطبوا فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظم النار وأذرم وأذرم النار وأعظم النار وطبخوا ما أرادوا وكذلك كانت الذنوب فيؤتى بالعبد يوم القيامة ويرفع له صحيفته فيرى ما فيها من أعمال صالحات يظن أنه بها ناجٍ فما تزال مظالم العباد تتبعه حتى لا تبقى من حسناته شيء ثم بعد ذلك يطرح في النار فالظلم يا عباد الله يأكل حسناتك فمهما قدمت من حسنات فإن كنت قد أخذت من غيرك ما ليس بحقك أو ظلمت غيرك في حسناته فإن هذه في أعراضه فإن هذه الحسنات إنما تعملها لغيرك يوم القيامة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يبو دا قوديا دا كرالي ستبتك الله سيرا دا أمينتي ستبتك رحمة النبي محمد دا آلا ينسى دا سهبانسى دا وقت النسكة بتفريك سهزوا تاشن الكيامة يوم مسلمي ساتن دي قبات من فارة مغانا akan fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ka ce shin bana ba ku labarin shin in ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asarar ayyukansu su ne waɗanda ayyukansu suka lalace tun a nan duniya allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wanda ayyukansu suka lalace tun a nan duniya suna zaton cewa suna kyautata aiki a wancan satin mun yi magana akan waɗannan hasararru waɗanda ga su da ayyuka kyawawa amma ba za su amfana da su bara na gobe kiyama daga cikinsu akwai waɗanda suka riƙe wani addini ba musulunci ba dukkan addinin da mutum zai riƙa ba musulunci ba to duka wani aikinsa mai kyau ma ba zai samu sakayyarsa ba sannan daga cikinsu akwai waɗanda suke da miyagun aƙidu ko da suna da kyawawan ayyuka miyagun aƙidun nan nasu za su iya kai su su baro muka yi misali da khawarij waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin yawan sallarsu da yawan azuminsu da yawan karatun ƙur'ani amma annabi ya ce suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga abin da aka harba mata saboda haka akwai buƙatar kefta ta aƙida domin aiki ya samu karbuwa. to daga cikin waɗannan da suke al'aksari na a'mala waɗanda suke mafiya asarar ayyukansu da ba za su mori aikinsu ba akwai waɗanda suke ayyuka amma a bisa bida'a ba a bisa bin sunnar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ba duk irin yadda mutum zai yi ibada ya yawaita ta ya wahala a kanta amma ba bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba to wannan ibadar tashi ba za ta karɓu ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda duk zai yi aikin da ba mu muka sa shi ba in ji annabi ya ce to an mayar masa da aikinsa saboda haka duk wani abin da za a ƙirƙiro wanda babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan addini a ƙirƙiro shi da sunan bautar Allah ka rungume shi ka yi ta yi duk da ka wahala ka wahala ne akan aikin banza ba za ka samu sakayyarsa a gurin Allah ba domin kana yi ne ba da izinin wanda shi ya ce ka bauta masa ba ya kuma aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam don ya karantar da kai yadda ake bautar Allah sai kake ganin wannan bai yi maka ba sai ka bi wasu abubuwa sababbi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da su ba to babu shakka irin waɗannan ayyuka ba za su amsu ba da yawa za ka ga cikin mutane sun rungume wasu abubuwa na wasu wurdai ko wasu salloli a wasu lokuta da wasu karatuttuka waɗanda babu umarnin Allah da manzansa a kansu to babu shakka wannan duk irin wahalar da mutum ya sha a kai to yana ƙarƙashin allazina al a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya ba zai mori wannan aikin da yake yi ba illa ma ya ƙara shiga cikin kamun ubangiji su bani wata ala da fushinsa saboda ya hana shi abin da yake yi ya hana shi bid'a kuma yana yin ta shi yasa za mu ga magabata suna jan kunne a kan wannan abdullahi ɗan mas'ud kamar yadda aka ruwaito ta fuskoki daban-daban addarimi ya ruwaito tabarani da sauransu yana cewa ƙoƙari ƙoƙari a cikin bid'a wato ƙoƙari a cikin sunna abin nan al-iqtisadu fi sunna kai dan abu takaitacce a cikin sunna yafi alkhairi akan kai ƙoƙari matuƙa a cikin bid'a wato kai wani abu takaitacce tsakatsaki a harkar sunna yafi a ce ka ɗauko wani abu ka na nago shi amma a cikin bid'a ba zai amfane ka ba haka nan ayyuba sikhtiyani yake cewa dan bid'a duk sanda ya ƙara ƙoƙari ya ƙara ƙaimi a cikin bida'arsa kuma lokacin da yake ƙara nisa da Allah lokacin da yake ƙara ta kansa da Allah domin yana ƙara nitsa cikin abin da Allah bai sa shi ba yana ƙara shiga cikin fushin Allah Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa dukkan wata ibada wacce sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bauta wa Allah da ita ba to kada ku kuskura ku bauta Allah da wannan duk wani abu da za a kira shi bautar Allah ne amma sahabban annabi ba su bauta wa Allah da shi ba ya ce fala ta ta'abbaduha kakku gumu wannan a matsayin bautar Allah saboda haka wanda zai gina rayuwarsa ibadarsa ayyukansa akan bid'a to ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa albishir da cewa za a mayar masa da aikinsa man amila alai man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun za a mayar masa da ayyukansa don haka a tsaya akan sunna a rike ta a kankame ta ka yi aiki ko mun ƙanƙantarsa a cikin sunna ya fi ka nannago aiki babba amma a cikin bida'a to sannan daga cikin irin waɗanda suke asarar ayyukansu ranar gobe kiyama akwai waɗanda suke yi ba don Allah ba waɗanda suke yi don a gani don a yaba don a ce sun iya to duk wanda zai yi aikinsa don mutane su yabe shi ba don Allah ba dan mutane su ce yana yi ba dan Allah ba to wannan aikinsa ba zai samu karbuwa a gurin Allah ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda duk yake sha'awar yake fatan haɗuwa da ubangijinsa to ya yi aiki aiki na kwarai aiki na kwarai sannan kada ya haɗa kowa da bautar Allah malamai suka ce haɗa kowa da bautar Allah shine kamar haɗa wani da bautar Allah shine kamar riya ka yi don wani ya yaba maka don wani ya ce ka iya don ka samu sakamako a wurin wani to ko da aikin mai kyau ne ka rushe aikinka ya tabbata cikin sayo muslim hadisin abu huraira yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ni ne mafi wadatuwar ababen tarayya daga shirka duk wanda zai wani aiki ya haɗa ni da wani a cikinsa to zan bar shi da aikinsa don haka duk wanda zai yi wani aiki sannan ya haɗa buƙatarsa a wurin Allah ya haɗa ta kuma da ta wani to Allah ce zai bar shi da aikinsa ma'ana ba zai samu karɓuwa ba kaga ya shiga cikin al'aksari na a'mala alladhina dalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tun anan duniya ya lalata aiki amma zaton shi cewa abu mai kyau yake yi don haka duk aikin da ya ta shiga cikinsa komin girmansa lalatacce ne shi yasa hadisi ya tabbata cikin sai muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa za a zo da wani rana gobe kiyama a nan duniya ya yi yaƙi har an kashe shi a fagen daga ubangiji ya sa a zo masa da shi allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi irin ni'imomin da ya yi masa a duniya mutumin nan ya yarda an yi masa wannan ni'imomi Allah ce da shi to me ka aikata bayan waɗannan ni'imomi da na maka sai ce ai na yi ta yin yaƙi na yi ta jihadi saboda kai har aka kashe ni har na shahada Allah ce da shi ƙarya kake yi ka yi haka ne don a ce da kai jarumi kuma an faɗa saboda haka wannan shine sakamakon ka same shi tun a duniya sai Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni a ja shi giri akan fuskarsa a jefa cikin wutar jahannama sannan a zo da wani shi ma wanda a nan duniya Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi kuma har yana karantarwa ya bashi alqur'ani yana karantawa Allah ya sanar da shi ni'imomin da ya masa ya yarda ubangiji ya masa wannan ni'imomi Allah ya ce da shi mai ka aikata ya ce ai Allah ka bani ilimi kuma na ilmantar da mutane ka sanar da ni alqur'ani kuma na karantar na karanta Allah ce da shi ƙarya kake yi ka yi karantar dan a ce da kai malami a riƙa yabanka ana koɗa ka wannan shine ya sa kai kuma an faɗa ka karanta ƙur'ani dan a ce da kai makaranci gwani kuma an faɗa saboda ka wannan shine sakayyarka kuma ka same ta a duniya sai ka sai ai umarni a jashi akan fuskarsa shi ma a jefa shi wutar jahannama a zo da mutum na uku wanda shi kuma Allah ya ba shi dukiya a nan duniya ya ciyar da dukiyarsa ya yi sadaka ya taimaki addini ya gina masallaci makarantu ya yi kaza ya yi kaza a zo da shi gaban Allah Allah ya sanar da shi ni'imomin da ya masa na dukiya ya yarda ubangiji ya masa waɗannan ni'imomi Allah tambaye shi mai kai da waɗannan ni'imomi da na yi maka ya ce ya Allah ai na ciyar saboda kai na taimaka wa mabukata na taimaka wa marayu na yi kaza Allah ce da shi ƙarya kake yi kayi dan a ce da kai mai yawan kyauta ka dan a ce da kai mai alheri kuma an faɗa don haka wannan shine sakamakon ka ka same shi a nan duniya shi ma a umarni a ja shi a kan fuskarsa a jefa shi wutar jahannama waɗannan su ne mutane uku da su za a fara rura wutar jahannama ranar gobe kiyama ka duba ka ga waɗannan mutane uku sun zo da manya-manyan ayyuka ayyukan da addini ma ba zai tsayi ba sai a kansu addini addini baya kafuwa sai da waɗannan abubuwa guda uku baya kafuwa sai da malami mai karantarwa addinin musulunci ba zai kafu ba sai da mai bashi kariya su ne mujahidai addinin musulunci ba zai kafu ba sai da wanda zai ɗauki dukiyarsa ya bayar a yi aikin Allah to duk waɗannan su ne waɗanda suna cikin jinsin waɗanda addinin musulunci zai tsaya da su amma kuma sun yi waɗannan manyan ayyuka ba don Allah ba sai ya zanto da su ne za a fara makamashin jahannama. ashe kaga mutumin da duk zai rika aikin sa ba dan Allah ba to Allah ba zai gafar wato Allah ba zai karbi wannan aikin ba komai girman sa ya shiga karkashin al na a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum to shi ma wannan rusa aikin sa yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mutumin da yake rantsuwa cewa wallahi wallahi Allah ba zai gafarta ma wani ba wato shi yana ganin kansa mutumin kirki mai kaza mai kaza mai kaza yana jin shi ya samu gafarar Allah tuni amma wani yana saban Allah wannan Allah ba zai gafarta mishi ba ya shiga tsakanin Allah da bayinsa da rahamarsa Allah ce wane ne yake rantsuwa a kai na cewa ba zan gafarta ba wani ba to na gafarta masa shi kuma na rusa aikinsa sauraka duk wanda zai rika aiki yana jiji da kai akan aikin da yake na ibada to babu shakka wannan yana rusa ayyukansa ne da kansa ayyukansa ba za su amfane shi ba ranar gobe kiyama sannan daga cikin al'aksari na a'mala wanda suke asarar ayyukan su ranar gobe kiyama su ne azalimai, waɗanda suke zaluntar wasu a nan duniya duk irin aikin da wani azzalimi zai yi mai kyau a nan duniya to wasu yake yi wa waɗanda yake zalunta waɗanda yake cin mutuncinsu ya ci mutuncinsu ya wulaƙanta su ya taka haƙƙinsu ya cinye dukiyarsu ya yi musu yarfi ya yi musu ƙazafi ya yi musu ƙarya to duk waɗannan abubuwan da yake yi ayyukan sani kyawawa yake ta tara musu rana gobe kiyama zai zo lokacin da kowa yake neman ya ga hasanat ɗinsa shi sai ya ga kyawawan ayyukansa ya zaci cewa ya hai sai ya ji ashe akwai basussuka na mutanen da ya cutar a duniya da yawa kuma suna nan suna neman shi ruwa a jallo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cikin hadithin abu huraira wanda imam bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani wanda yake da wato wanda tsakanin shi da dan uwansa akwai wani abu da ya yi na cutar da shi to ya nemi su warware tun a nan tun a yau kafin ranar da babu dinari babu dirhami ta zo wanda duk ya san ya cuci ɗan uwansa a mutuncinsa ko a dukiyarsa to su warware tun a nan kafin ranar da babu dinari babu dirhami babu naira babu dala babu euro a lokacin in yana da kyawawan ayyuka za a rika iban kyawawan ayyukansa ana ba ma waɗanda ya cuta idan ba shi da su sun kare za a daga iban munanan ayyukan waɗanda ya cuta ana zuba masa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shi ma a hadisin abu huraira wanda imam muslim ya rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa shin kun san wane ne wasashe wanda aka yi wa waso su sabai suka ce shine wanda ya ba shi da kuɗi ba shi da wato dinari ba shi da dirhami ba shi da kaya ba shi da kadara wato wanda yake tsiya tsiya ba shi da komai a nan duniya Na bai ce a'a ai al-muflis wasashe wanda za a yi ma wasoso shine wanda zai zo ranar alkiyama ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakka ma'ana ya zo da kyawawan ayyuka amma kuma a daidai lokacin ya zo ya zagi wannan ya yi mawa na ƙazafi ya yi masa yarfe ya masa kage ya ci dukiyar wane ya zubar da jinin wani ya daki wane to a lokacin za a rika iban kyawawan ayyukansa ana ba ma waɗanda ya cuta a ɗiba a ba ma wannan a ɗiba a ba ma wannan idan suka ƙare to sai a fara ego, kuma laifuffukansu ana yaɓa masa da ƙarshe ya tafuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin salmanul farisi da wasu daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ɗaga wa wani mutum ko za a ɗaga wa mutum wato takardar ayyukansa rana gobe kiyama har sai ya gano ayyukansa ya fara sakankan cewa cewa zai tsira saboda ga kyawawan ayyukansa nan daga nan sai kuma mazalimu ibani adam cututtukan da yawa bayan allah su yi tabinsa saboda a rana ce da kowa neman abin da zai haye yake yi saboda haka da zarar aka hango kyawawan ayyukansa to fa kansu za a yi kowa yana sanya abin nan a lokacin zai ga kamar ubangiji subhanahu wata'ala zai shiga ya cece shi ya kwace shi ya manta ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna allaha sari'ul hisab a lokacin zai tuna wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar a ranar zai tuna wannan ana karanta masa Allah fa ba gafalalle bane ba rafkananne bane bai san abin da azzalimai suke yi ba saboda ka kai taitayin ayyukanka ka sani dukkan Hassanat da kake yi kyawawan ayyuka da kake yi idan dai har akwai wani da kake cutar da shi ko da maganarka ko da aikinka ko da tasarrufinka kai koda da idanka za ka riƙa yi masa kallon wulaƙanci ka sani cikin ka ne kake kwasa kake danƙa masa ranar gobe kiyama wannan ba zai tafi ba idan ya zanto dabba da dabba ba za a ƙyale su ba a ce da su kuni turaba har sai an yi kisasi a tsakanin su to ina ga wanda ubangiji subhanahu wataala ya aiko annabawa ya saukar masa da littafai babu shakka sai an yi hisabi sauraka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke cinye kyawawan ayyuka zalunci ka cutar da wani a mutuncinsa ka cutar da wani a dukiyarsa kowane irin nau'i na cuta a ranar gobe kiyama ayyukan ka ne za a yi ta karkasawa in suka kare ma ba za a rabu da kai a haka ba sai a rika kwaso laifuffukan waɗanda ka cuta ana zuba mutum Allah subhanahu wata'ala ya mana da kyau Allah subhanahu wata'ala ya gyara zukatanmu ubangiji ya zara zukatanmu ya tabbatar da digadiganmu akan hanya ta gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata abubuwan da suke damun mu a ƙasar nan da sauran ƙasashen musulmi Allah ka kawo mana saukin su Allah ka yaye mana abin nan da yake damun mu na tashi tashen hankula da sace-sacen mutane da zubar da jini ko ina ubangiji subhanahu wataala ka yaye mana ka kawo mana ɗauki ba don halin mu ba Allah ka iya mana abin da ya fi ƙarfinmu ubangiji ka ba mu shugabanni masu adalci masu tausayi masu amana Allah subhanahu wata'ala ka sa musu tausayi da rahama a cikin zukatansu ka sa musu tsoron tsayuwa gaba gare ka rana gobe kiyama mu kuma ka sa mana hakuri da juriya da yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا